ci gaba da fafata da ake a gasar premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 22 a jiya 1 ga watan janairun 2018 da muka shiga kungiyar kwallon kafa ta everton ta sha kashi a gidanta a hannun manchester united da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta britain and hof albion suka tashi canjaras biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta volley a gida ta sha kashi a nan liverpool da kwallo biyu da ɗaya sai leicester city ta Hudal huddersfield town da kwallo uku da nema stoke city ba ta da daɗi ba a hannun newcastle united da kwallo ɗaya mai ban haushi a gidan stock city a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta swan city za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta tottenham da misalin karfe tara saura kwata na dare a agogon nigeria west ham kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta west bromwich ne southampton a gida za su karbi bakuncin crystal palace da misalin karfe tara na dare kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester city za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta watford a gasar championship wato gasar kasa da premier league na kasar ingila inda ake wasannin mako na 26 a jiya kungiyar kwallon kafa ta leeds united sun tashi canjaras babu ci tsakaninsu da nottingham forest sai kungiyar kwallon kafa ta derby county suka yi kunnen doki daya da ɗaya tsakaninsu da sheffield united sunderland a gida ta sha kashi a hannun barnsley da kwallo ɗaya mai ban haushi preston north end ta sha kashi a hannun Middlesbrough da kwallo uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta Bolton Wanderers wanda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Hull City da kwallo ɗaya mai ban haushi a sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Queen's Park Rangers ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City da kwallo biyu da ɗaya sai sheffield wednesday ta sha kashi a hannun bolton bolton albion da kwallo uku da nema norwich city ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta millwall ne da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta aston villa ta lallasa bristol city da kwallaye biyar da nema a yau kuma za a ci gaba da gasar na championship na kasar england inda kungiyar kwallon kafa ta wolverhampton za su karbi bakuncin brentford da misalin karfe tara saura kwata na dare sai fulham su barje gobe da kungiyar kwallon kafa ta ipswich town da misalin karfe tara kuwa kungiyar kwallon kafa ta Reading za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City ne idan muka dawo bangaren sai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool na kasar ingila tana bukatan da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta biya ta wasu karin kuɗi a kan sayan dan wasan ta philip coutinho in har tana son ta saye shi liverpool ta ce ta yi haka ne sakamakon abin da ya faru wanda kamfanin nai. ta yi amfani wajen sa sunan dan wasan a rigan barcelona inda ake sayarwa wanda yake nuna alamun cewa kamar an sai da dan wasan barcelona ya sace in har za ta biya wannan kudin zai dan wasan zai tashi mata kusan fam miliyan 160 kenan kafin ya taho kungiyar kungiyar kwallon kafa ta napoli ta ce za ta ba da dama wa ɗan wasan bayanta nan mai suna golam ɗan shekara 23 da haihuwa da ya dawo kungiyar kwallon kafa ta manchester united amma akan kuɗi fam miliyan hamsin da uku kungiyar kwallon kafa ta everton za ta biya fam miliyan biyar ko a karɓa ko a bari kan sayan ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta basekta mai suna tosin basekta dai tana bukatan karin fam miliyan biyu ne kafin ta sake ɗan wasan wa kungiyar ta everton kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town tana zawarcin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Monaco Terence Kongola dan shekara 23 da haihuwa amma a matsayin aro kungiyar kwallon kafa ta arsenal kuwa ta ce har yanzu tana kan batunta na ganin ta ɗauko ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea david Luiz chelsea tana ƙoƙarin ganin ta shawo hankan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Cellini dan shekara 33 da haihuwa da ya dawo kungiyar da taka leda duk da kasantuwar dan wasan na shirin kara kwantirakinsa a kungiyar kwallon kafa ta Juventus iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya